fatan ko kuyi ma aikin da sa ko sosai ya fi ya dalla mai ni Allah ka ja nanu mu kullum ku je sanno sannu na ku je sannu sannu kuyi ma aikin da sa ko yanzu in kama aikin da sa ga raina kullum aikin ga yawa inda shanin zaman duniya ne sani inda sha'anin zaman duniya ne kowa da abin da ya sa gare ne kullum yara ku je sannu sannu ku ma aikin da na sa ku in in kama aikin da na sa gare na kullum waka ga ita gare na in na yi haji da waka na ke yi in yi gida da waka na ke yi in yi mota da waka na ke yi kaga nan da riga da jamfa da wando in ka duba da waka na ke yi in aure da waka nake yi suna da waka nake yi in sadaka da waka nake yi har in ban kona kayan kiɗa ba ina samu samu na waka gace ta gaitan. Allah da iko da jin kai Allah da iko da jin kai kina iya ba mu na kyauta ba don waka da niwa masu yana ba ya dalla mai ni Allah ka ja zamanin inda duniya ce inda shanan zaman duniya ne kowa da abin da ya sa garai inda duniya ce in ka ga malam da naɗi da allo ga littafi da buta da sanda a kwana a tashi in duniya ce sai ka ga boka da gitta da jikka ga burga mai da yan kulle-kulle daga baya ya samu fata biri ya ɗauro zaman duniya ne kowa da abin da ya sa gare na sani mu je sannugan hajji mai gari da bana riga ma na zainabu ya da duka ya mun kai komai Allah ja zamanin ka Allah kare ka min abin da ke wasani na ban kwana na gode da kyauta na garba Allah riga ma sanu ba ban garba Allah ke ayi mun kai